Me ake ganowa kan musgunawa saman shafin yanar gizo? Wata fuskar hargitsawa ce da ake ta hanyar kayan aiki na husa'ar zamani gaba da labari da sadarwa kan na'urar dijital da ake iya rawaita maganganu na kwarai ko kuma hotuna masu takurawa na shashanci yana iya zama na bidiyo ne ko kuma kalamu na walakantawa ko kuma na zagi. Suwaye ke samun waɗannan saƙonnin kuma suwa bai é tu Mafi yawanci mata ne suke kan sararin fallasar kuma su ne mafi yawa da ke samun irin wa'annan saƙonni daga abokan da suke kan shafi ɗaya na yanar gizo ko kuma wasu da ke ɓoye sunayensu. Don kun san takamaimancin shafin yanar gizon sada zumunta kamar su Facebook wani lokaci kuna ba da yarra zama aboki ga mutanen da ba kuma sani ba a haƙiƙance. Amma kuma akwai mutanen da ke wannan hargitsawar ta kutsawa kan shafi shafin ku. Shin ko a ƙasar Nijar akwai dokoki da ke kare masu amfani da dijital da wannan aiwatawar? Hakika muna da doka mai hukunta laihi kan yanar gizo. Kun san ba abubuwan da ake rubutawa ba kaɗai ne ko da ake faɗa akwai aiwatawar da ake ta hanyar dijital ɗin. Amma kuma a jimilce akwai dokar hukunci da ke hukunta sauran fuskokin hargitsawar. A yanzu ma a nan ƙasar Nijar ana cikin wani tsarin sabunta kundin kundin shari'a hukuntawa ina ganin matakan za su ƙara haskaka hanyoyin bi na hukuntawar hanya mafi kyau ga kariya ga wannan hargitsawar shine na a yi zaɓin abokinsa ga kowane irin shafi na yanar gizo haka kuma a wa shafin dantsin kariya kar ya zama ko da wasa ya bayyana irin dantsin shafin nasa ko da da babban abokinsa ne a kuma riƙe sirrin rayuwar kai don wani bi mutane na sakakin cika shafinsu da hotunansu na ɗiyansu na iyalansu ko na dukiyarsu to hakan kamar suna saka kansu ne kan sararin raunatar da za a kai gare su. en train de vous exposer et de vous rendre beaucoup plus vulnérable.